Ko da yake babu wasu alkalman hukuma da ke fayyace adadin mabarata a yankin Afirka ta yamma, Majalisar Dokokin Ƙasashen ECOWAS na ganin lokaci ya yi da za a taka wa masu wannan sana'a burki domin ɗora su akan turbar neman na kai ta hanyar sana'a. Honorable Halima mamma na daga cikin masu wakiltar al'ummar Nishar a majalisar dokokin sai da yawo. Yanzu in ka tai kama kasashen Inyamurai ko kasashen Benin ko bakka ga can suna bara duka bara a wurin mu ne yake. To yanzu mu ma za mu nuna za mu nemi malaman mu su fanfance dan duma da kabewa bara wani hali ya kamata a yi shi. Addini ma ya baka daman ka yi bara daidai abin da zaka ci. In ka samu abin da zaka ci ka koma gida. Alhali nan kuma zaka ga yan bara wani yana hal adashe wani yana da shanu a ƙauye zai zo ne nan dan ya yi bara ya koma. Wasu 'yan Nijar da na zanta da su akan wannan magana sun bayyana cewa samar da aikin yi ga mabukata ita ce hanya mafi alfano wajen kawo ƙarshen sana'ar bara. Ko da za a ɗauki mataki a ce wannan dokar za a fara zartar da ita a bisa kan masu bara. Sai a ganin laifin gwamnati shi kuma dama abu ne wanda doka ta hana. to amma da yake yanzu gwamnati nauyi shi ne ya kula da kowa to in aka hana baran su masu yin baran wanda sun saba da jikoki da iya da uwaye to kaka za a yi da su. Inda aka nema mutane aikin yi insha Allah wani abu ana magance shi kuma abu ne eh, mai inganci. kana ga abin amari yake kana ga mutane suna bara kan titi kana ga suna bara a cikin masallatai kana ga suna bi har ma'aikatu ma'aikatu suke bi suna bara babu aikin yi kuma ga mutane matasa da karin su lahiyar su lau babu aikin yi ka san ka ce da wuta da koro ku su hada wuta wuta zai ko ba gani dole ne take sa bara rai yanzu ake so bara tsakanin da Allah ni ka duba in shaguna da muke da akwai nan duka an halwa sha mutane to mutum me zai sata za yi majalisar ta ECOWAS ta ce za ta zurfafa bincike domin tantance tsarin da zai ba da damar kullo da kudirin dokar da ba zai saba wa addinai da al'adun al'ummomin kasashen yankin ba addinin mu ma bai ba da dama a yi bara ba mutane sun maida shi sana'a so za mu ɗauki duk matakin da ya kamata duk abun da zai saba ma addinin mu ba za mu yarda abun da kuma zai